بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء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 اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mai kowa mai komi ya nuna mana yau sha biyar ga watan Ramadan dan Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyar goma sha 2019 kalanda na Gregory don ci gaba da tafsirinmu a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus jiya muna bayani a gargashin aya ta 62 zuwa 64 wanda allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana suwa ne ne waliyansa Allah ya nuna mana sifofinsu su ne masu tsoron Allah masu imani masu tsoron Allah Allah ya gaya mana suna da bishara a duniya aka ma suna da bishara wato mana suna da bishara a duniya lokacin da za a ɗauki ransu ayan da muka karanta innal ladzina kadu rabbuna allah summa istaqamu har zuwa karshe sannan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana har yanzu lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah ma'ana Allah yana nuna musu wato za su yi abin mafarki kyakkyawa su za su yi ko kuma a musu kamar yadda ya zo a wannan hadisi na uba na ubara ibn samit annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma ya manzon Allah ala ara'aita shin me zaka ce ko me ka gani dangane da fadin Allah tabaraka wa ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya ma'ana suna da albishir suna da bushara fil hayati dunya a duniya wa fil akhirah da kuma lahira faƙala sai annabi ya ce laƙar sa'altani an shaiin Haƙiƙa ka tambaye ni dangane da wani abu ma sa'alani an min ummati babu ɗaya daga cikin al'ummata wato wanda ya mini irin wannan tambaya da kanmu sai ce ai wannan tambaya da kai dangane da lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah mawaliyan nan ai ru'ya as-saliha wancan kyakkyawan mafarki ke waliyan Allah masu tsoron Allah Allah ya kan musu bisharan wasu abubuwa ta hanyar kyakkyawan mafarki Allah zai ba ya gaya masa ya nura masa ya masa bishara ishara zuwa ga wasu abubuwa amma ba wai abun da ya shafi shari'a ya farka ya ce ya samu wani abu na shari'a ya gaya wa mutane su yi ba an gane dan kar a rabu ke da wannan kuma a ce mutum ya wali ya yi mafarki sannan kuma ya wani abu har ya gaya wa mutane su yi a bayi da wannan damar don ba zai iya shar'antawa ba amma Allah yana yi wa mumini kwarai bishara ta hanyar me ta hanyar mafarki Imam Bukhari a cikinsa ya yi wannan bayani a lokacin da yake magana dangane da abin da ya shafi mafarki dangane da Allah yana yi wa annabi wahayi ta hanyar mafarki to sai aka tabbatar da muminai Allah yana iya nuna wa mutum wani abu ta hanyar mafarki abin wani lokaci ba za ka shaida ba sai ya faru sai ka ka taba irin wannan mafarkin to Allah yana iya nuna wa mutum wannan har ya karantar da wanda duk yayi mafarki ya ga abu mai kyau abinda da ransa yake so to sai ya gode wa Allah babu laifi zai iya gaya ma masoyan shi abokinka ne na farai? za ka iya gaya masa jiya ka yi mafarki ka samu kaza ko ka zama kaza ko ka yi wani abu in mutumin wanda yake son ka ne zai ce to Allah ya tabbatar da alkhairi shi yasa ba a so ka gaya ma makiyinka haka in kai mafarkin mummunan abu wannan ma kana mafarkin kana farkawa sai ka nafila sai ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abu to daga nan kuma nan ma sai masoyinka na gaskiya zaka gaya masa saboda idan ka gaya masa zai iya cewa Allah ya tsare ka an gane amma in ba haka ba bayan ka nemi Allah ya tsare ka sai ka shiru saboda idan ka gaya ma wanda ba masoyinka ba zai iya maka mummunan addu'a so ta hanyar mafarki Allah yana nuna wa mutum shine annabi ya fassara mana wannan aya lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah tilka ruhiya as-salihah yaraha wanda shi ma abocin mafarkin zai gani sannan kuma au turalahu ko a yi masa ko a yi masa an gane ko kai da kanka kai mafarkin ko wani bawan Allah shi kuma ya maka mafarkin to wannan shine fassara da yayi dangane da abin da ya shafi wannan aya lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wannan sai kai mu ga ambaton wasu abubuwa da ake da'awan waliyai suna yi abubuwan da ake da'awan waliyai suna yi da kuma abunda matsayi ko martaba da aka kai wato wasu waliyai har ya kai matsayin Allah wasu ma sun wuce matsayin Allah da aka kai su da aka muka ambaci wasu abubuwa kamar guda ɗaya zuwa shida ina gaba sai mun ƙara bayi isa ko yaya yawwa da haka sai mu kiyaye wannan cikin karatunmu idan muka samu munasaba wanda za mu iya kawo sauran wasu maganganu da suka kawo to za mu iya kawowa insha Allah tun da karatun har yanzu da saura da haka yau za mu ci gaba wato ko za mu tashi kan aya ta biyar. muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sanya mana albarka a ciki muna roƙon sai gafarta mana mu sai Allah ya ce wala ya'zunka qawluhum allah ya ce wala ya يتي ولا kawo قولهم kada maganansu ya ɓata maka rai kada su ya ɓata maka rai innal izzata lillahi jami'a ɗaukaka na Allah ne gaba ɗayansa ɗaukaka na Allah ne kuwa shi Allah as-sami'u ji ne al-alimu Allah mai gani ne malam yace wala hazunka. ma'ana qawlu haula'il na. maganan waɗannan mushrikai kar ya ɓata maka rai wasta'in billahi alayhi wata tawakkal alayhi abinda ka yi shi ne, ka nemi taimakon Allah sai ka yi tawakkali da Allah kawai a kansu. ma'ana ka nemi Allah ke ka a kansu, sannan sai ka yi tawakkali da Allah saboda fa izzata lillahi jami'an ɗaukaka gaba ɗaya na Allah ne na manzon Allah ne sannan kuma na muminai ne an gane a Jabir al-Jazairi Allah ya gafarta masa cikin tafsirin sa Aisha tafasir yace wala yahzunka qawluhum ai kai wanda kake kai dadi mai wa'azi mai kiran mutane maganganun batanci da wasu za su maka sharri da wasu za su maka da karairayi to wala ya yahzunka kar ya bata maka rai idan ka duba aljazairi karkashin wannan aya tafsirinsa aisaru tafasir za ka ga bayanin da na faɗa ya ce ai shi mai kira zuwa ga hanyar Allah to dama a shirye kake wani zai ji daɗin karatun wani ba zai ji daɗin karatun ba wani zai ce ka bata masa wani kuma zai ce ka masa daidai an taɓa masa inda yake so sai lokacin da abun ya juya shi kuma sai ce ba a masa daidai ba saboda haka sai ce to maganganun da za su furta kanka na karya, na sharri ko na wani abu to kar ya bata maka rai aljazairi ya ce kada maganganun da suke furtawa ya sa ka bar wa'azi an gane kada abin da za su furta na maganganunsu ya sa ka yi fushi ka ce to tun da haka ne ba za ka sake karatu ba ya ce karka yi haka ya allah ka tsare mu allah ka ba mu ikon jimrewa da duk ababen da za a faɗa wala ya hazunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a wanda duk ya tafi neman ɗaukaka ba a wurin Allah ba to wannan ba zai samu ɗaukaka sai dina Umar Allah ya ƙara masa yarda ce da can mun kasance mu makaskanta ne in sai dina Umar da can mu makaskanta ne amma sai Allah tabaraka wata'ala ya ɗaukaka mu da wannan addini Allah ya ɗaukaka mu da wannan addini abinda sayyidina umar sai ce duk lokacin da ka tafi ko muka tafi neman ɗaukaka ba a wurin Allah ba to lokacin Allah zai kaskantar da kai duk wanda ya tafi neman ɗaukaka ko yake ne ba wurin Allah ba wajen wani to za ka kaskanta haka sayyidina Umar ya ce wa idza zahabna naltamisul izza min dunillahi zalalna in muka tafi neman izza a ba wurin Allah ba to sai Allah ya kaskantar da mu ba haka abin kuma yake idan za ka nemi ɗaukaka ka nema wurin Allah ta wani hanya za ka nemi ɗaukaka a wurin Allah shi ne ka bauta ma Allah shi ne ka kiyaye Allah Allah ta baraka wata ala sai ya ɗaukaka ka Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma lokacin da munafukai suka ce in suka shiga madina za su fidda annabi sallallahu alaihi wasallam za su fidda sahabbai da sauransu Allah ya ce yaquluna la in raja'na yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minna al-adhall ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن yaquluna la in raja'na ila almadinati suna cewa in muka koma mana munafikai yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azmu min al'azm mana su matul madaukaka za su fidda makaskanta mana su ne madaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne makaskanta haka wai su munafukan za su fidda annabi da sahabbansa la yukhrijanna al-azzu min al-azal sai Allah ya ce ƙarya kuke yi walillahi al-izzatu izza na Allah ne daukaka na Allah ne wali rasulihi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam walil mu'minina kuma na mu'minai an gane wannan daukaka na Allah ne daukaka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ɗaukaka kuma nawa na muminai ne so da ka ashe ka nemi ɗaukaka a wurin Allah an gane ka kusanci Allah ka bauta ma Allah ka kiyaye Allah sai kaga Allah ya ɗaukaka ka sai kaga Allah ya baka daraja to haka abun yake walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamuna sai dai su munafikai ba su san da haka ba jahilai ne shi yasa suke gani suna da wani abu na daban wanda za su samu ɗaukaka so da haka kada a gudar da kai a baka wani tasbi ko wani abin da zaka je ka ja so miliyon kaza wai zaka samu ɗaukaka alhali kuma baka bauta wa Allah in ka fita wai mazaje su ji tsoronka to in kana son Allah ya ɗaukaka ka ya baka karisma to sai ka bi Allah sai ka samu wannan haka a cikin suratun nisa'i Allah tabaraka ta'ala a lokacin da yawan munafukai albishir cewa suna da azaba mai raɗa nan ma Allah ya yi makamanciyar wannan magana bashirin munafiqina na munafiqina bi anna lahum azaban alima الذين يتخذون الكافرين أولياء يبتغوا العزة فإن العزة لله جميعا Allah tabaraka wa ta'ala yace bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima yi wa munafikai albishir suna da azaba mai radadi Kamar wani ya tambayi Allah ya Allah su wane munafikan da za a musu albishir da azaba mai radadi sai Allah ya ba mu ga sifofin bi anna lahum azaban alima allazina yattakhidhuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin wayanda suke rike kafirai abun so abun kauna abun taimakawa ma bayan mu'minai allazina yattakhizuna alkafirina awliya su rike su waliyan su go mana abun taimakawa za su taimaka musu za su kaunace su za su kaza suka abin nan nasu amma sai suka bar mu'minai ga mumini ga musulmi sai ka bari ka ce wai kai kana bayan kafiri haramun ne haramun ne wanda duk yayi haka ya aikata haram in yayi wasa ma zai iya fita daga musulunci na fata an gane kafiri yana kafirinsa mumini yana mumininsa to munafukan da aka musu albishir da azaba su ne waɗanda suka fifita kafirai akan musulmai suka fifita kafirai akan muminai wai kun san don menene saboda wai neman ɗaukaka shi yasa Allah yake cewa abun da yasa kuka yi haka saboda a yabtaguna inda humul kuna tsammani kuna neman ɗaukaka daga gare su kafiri idan kaga kafiri yana maka sa thank you sir sorry sir abu biyu ne ko kafi karfinsa ba yadda ya iya ko akwai abun da yake bukata ko ya samu a wurinka ina fata an gane amma ba haka ba ban tsamman akwai na uku ba a inda humul izza za su kuna neman ɗaukaka a gare su ko a adamawa Allah ya nuna mana bishara misalin wannan a lokacin da aka yi zaɓen mai malafa akwai gwamna da ya kira mai malafa mai nasara ko kun gane gwamna gane shi ba sai mun baro ba akwai gwamnan da ya kira mai malafa mai nasara kaga yanzu kai kafa ya kira shi mai nasara a lokacin da ya zaɓe shi ma ya kada masa ƙuri'a sai da ya ɗaga a telebijin aka nuna duk najeriya ko duniya cewa ya zaɓi mai nasara ya ce sai shi ya bar Muhammadu ko yaya yaya ta kaya sun wanye lafiya daga ƙarshe faɗansu ba ya shafi ta talaka ba irin abin da ya shafe mu har yanzu ma kenan a wancan lokaci ko yaya da suka fara faɗa da shi abun ya ɓaci sai aka rike kuɗin adamawa sai aka rike kuɗin adamawa an san abu haɗa ka faɗa da talaka su sun sani su sun sani da suka riƙe kudin adamawa ya zanto ba salari wata nawa eh kai tilkal ayyamu nudawiluha kun gane ayan nan tilkal ayyam kai wasu ba su gane ba wata biyu ga wani wata biyu kuma yanzu yana maimaita kansa tilkal ayyamu nudawiluha Allah ka taimake mu da aka rike wata biyu yaya ba abu sai ya rikice ba kuma abun da ya zo ɓaci sai ya zo cikin ramadan shi ma lokacin da ake ta faɗa ba ya faɗa cikin ramadan ba wani me sa cikin ramadan din nan ake samun irin wa'annan ababe aka rike kuɗi sai da bayan aka tumbuke shi sannan ya manta shi ya ce mai nasara ba ka ba wane ne wane ne ka mumini sai wani ya zo ya samu ya hau ɗani sai aka sake kuɗin biliyoyi sai ya biya wata biyu wai wannan sai ya zama ne wai abun kamfen wai atm haba mutane haƙinka ne fa ko ba haka ba ne to ya allah ka kawo mana saukin wannan lamari gashi dai tana sama tana kas tana sama tana dabo yanzu ma gashi dai to sai Allah an kusa samun wata biyu kan Allah ya rufa mana asiri shi yasa kullum nake gaya muku mafi yawan manyan nan ƙarya ne ba don talaka suke yi ba ba don talaka bane kaɗan ne zaka samu ta cikin zuciyarsa Allah ya shiryar da mu a inda indahumul izza kuna neman ɗaukaka a gare su fa innal izzata lillahi jami'an alhali ɗaukaka na Allah ne ɗaukaka na Allah ne to ashe kenan ba a neman ɗaukaka a wurin wani in ba Allah ba wallahi in akwai wanda yake yaudaran ka zai sa ka samu ɗaukaka ƙarya yake yi Allah ka samu gane ne Allah wala ya hazunka ƙauluhun kada maganar sai bata maka rai innal izzata lillahi jami'an ɗaukaka gaba ɗaya na Allah ne huwa samiul alim Allah mai ji ne Allah mai gani ne sai Allah ya ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuhada ta'ala ya yace ala inna lillahi ku saurara inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ar man fi samawati ko inna ala ku saurara inna lillahi man fi samawati wa man fil ard ga Allah ne abun da ke cikin sammai da kuma abun da ke cikin kasai na Allah ne an gane ba ana nufi masu hankali kawai ba tunda an ce an zo da man wani lokaci yana zuwa ne bukala to amma a wani lokaci kuma yana zuwa bigairil ukala wannan ba idan aka faɗi haka kace lil ukala kawai to kenan abin nan a a sauran ababen da ba su da rai su kuma fa waye akwai ababen da ba su da rai a sama aljanna kursi al'arshi a lauhil mafus wuta duk wayannan halittu ne waɗanda ba su da rai to su kan ba na Allah bane ba na Allah ne gaba daya shi yasa wasu wurare zaka ga ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abunda ke cikin samai da kasai gaba daya suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi to Allah shi yake da abunda ke cikin samai da kasai amma kash wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka Allah ya ce to me yasa waɗannan da suka suke bauta ma wani Allah suka hada suke hada Allah da wani to ma ya taddon me suke bin wani abu daban ba Allah ba me yasa suke bauta ma wani abu daban ba Allah shine Allah yake magana haka tunda duk abin da ke cikin samai, abin da sai na Allah ne to amma to me yasa wa ma yattabi'u allazina yakuna min dunillahi shuraka me yasa me su su har suka suke haka suke bari suke bauta ma wani Allah suke hada Allah da wani abu me yasa suke yin haka sai Allah ya ce in yattabi'una illa zanna ba abinda suke bi face zato kawai zato kawai suke yi ba abin ya tabbata ba ba abin da yake da dalilai akai ba a'a abin da su zukatansu ya raya musu shine su suke aikatawa wa ilhum illa menene ya suna su ba abin suke yi wayannan mutanen face kawai sun tsaya suna bauta ma wannan abun da ba shi Allah suna kutsawa suna bauta ma abun da yake ba Allah ba abun da bai cancanta wato a bauta masa ba wato waɗannan mushrikai wa annal mushrikina ya'buduna al-asnama suna bauta ma gumaka wa hiya la tamliku shay'an alhali gumakan nan basu mallaki komi ba gumaka basu mallaki me ba komi ba la darran wala naf'an ko cutarwa ko amfanarwa ba gunki da ya mallaki wannan duk ba gunki da sannan wala dalila babu wani dalili lahum a gare su ala ibadatiya wanda suke bauta ma wannan gunki shi suna da wani dalili da yasa suke bauta ma gunki babu shi yasa Allah ya ce mana wato in yattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun ba su da wani dalili da yasa suke bauta ma wayannan gumakan bal inna ma yattabi'una fi zalika bari dai abun da yasa suke bin wannan abun da suke bauta ma me yasa suke bi wato shine zace zaten su kawai abun da suka kansu ya raya musu suka dauka da abun da kuma suka yi wa kansu ƙarya wato illa ya suna. sai abun da suka suka suka suka kirkiro na ƙarya sannan suke bauta masa akan ƙarya su kansu kuma sun san ƙarya suke yi amma dai ba abin da ake bauta masa da gaske ba ke bauta masa wato bisa karya. wannan shi ne abin da ya sa suke yi wa kasbihin da ƙaryarsu wa ifkihim da ƙaryarsu nan ma Shi ne abin da kawai suke yi malam yace summa akbara annahu sai Allah madaukaki ya bada labari shi Allah allazi ja'ala li ibadihi wanda ya sanya ma ba al-laila dare wanda ya sanya ma bayansa wato dare li yaskunu fihi dan su samu kwanciyar hankali su nasu a ciki Allah ya ce wallazi ja'ala lakum layla ja'ala lakum layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un sai Allah ya ce huwallazi ja'ala lakum layla Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya mana dare ya halitta mana wato abin nan dare litaskunu fihi dan ku natsu ku samu natsuwa a ciki in ka gaji ka je ka huta an gani wato dare Allah ya yi shi dan hutu shi yasa aka ce Allah ya sanya dare kamar tufafi Allah ya sanya dare kamar tufafi wanda in yayi kowa zai je ya shiga ya samu ya huta shi yasa yace mana Allah ya sanya ma bayinsa dare li yaskunu fihi dan su samu inda za su zauna ai abinda ake nufi da li yaskunu fihi ai yastarihuna fihi dan su samu su huta su samu su huta daga wahala gajiya da suka yi da rana yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana wato wannan daren ya sanya mana dare tufafi shine yace mana litaskunu fihi wan nahara mubsiran Allah sai ya sanya mana rana kuma mudi'an wanda yake haske Allah ya sanya mana rana tana haske saboda me saboda mu je mu nemi abin da zamu ci saboda kowa ya je nemi me abin da zai ci wajannan laila wajannan nahara ma'ashan Allah sai ya sanya mana dare da rana kai saboda mu je mu nemi abun da za mu rayu da shi dare kuma mana in muka nema muka gaji sai mu dawo sai mu huta amma akasin waɗanda ake samu su kuma da dare suke aiki ana bacci suna aiki ko yaya akwai mazajen yawwa ana bacci suna aiki akan maza kuma to banda wannan an gane amma lallai Allah ya yi dare ne don kowa ya huta ashe in ba aikinka ya zama yanayin aikinka ana bukata har cikin dare dole ka je ka yi aiki to wannan kuma ya zama larura ya zama wani abu daban amma lallai dare an yi don mutum ya huta ne ashe in ba sa aikinka ya kama ka har dare ba ko ya kama aikin dare ba to ba a so da daddare mutum yana yawo ka koma ka je ka kwanta ka amma su batakin dare ba su kuma yaushe suke aikinsu aikinsu da dare suke fatakin dare ko wani ma bai san fatakin ba e su da dare suke nasu fatauci a cikin gidajen mutane Allah shiryar da su to ya ce mana wani wannan hara mubsiran to Allah ya sanya mana rana dan muje mu nemi abin da mu rayu sannan Allah ya sanya mana rana dan tafiyoyi da damu. mafiya yawan tafiya da rana ake yi Allahumma sai kaɗan wanda ba za a rasa ba wato a cikin dare to Allah ya mana haka shine Allah tabaraka ta'ala yace izalika lallai a cikin wannan a cikin halitta a cikin halittar dare haske da rana an gane a cikin halitta muku wannan yini da kuma dare Allah tabaraka ta'ala yace la ayatin akwai ayoyi a ciki liqaumin yasma'una amma ga mutane waɗanda suke ji waɗanda suke jin gaskiya yake haifar da kuma jin su ɗin yake haifar da wato abin nan a ɗa mai ido ma'ana sai su ima sai su bauta ma Allah ay yasma'una wato suna ji hazihil hujaj wannan hujjoji da Allah ta wal adillati da dalilai wanda Allah yake magana ko ya saukar ake karantar da mu fa ya tabiruna biha sannan sai su lura su yi tuntuntuni su hankalta da waɗannan hujjoji da dalilai wa yastadilluna sannan kuma sai su samu su bi su samu dalilai yadda za su a mai wato akan girman halittan Allah tabaraka wa ta'ala akan girman halittun Allah madaukaki ga dalilai na wa'azi wanda in kai tunani ka gani sai ka san e Allah tabaraka wa ta'ala wato yana da girma ba kuma wanda ya kai shi bisa lura da halittun da yayi a kusa da mu

ya ce wannan aya Allah bala yana gaya mana kuma yana mai inkari mai dama waɗanda suka yi da'awan wannan magana Allah ya musu raddi Allah ya maida musu sai Allah ya ce qalu takhadallahu waladan sun ce Allah ya rikida wannan magana ya munana Allah tabaraka ta'ala bai bar maganan haka ba sai da yace subhanahu tabbata a gare shi don me za a ce ya riƙi ɗa kai Allah sai ya sake cewa huwal ganiyu Allah wadatacce ne baya bukatar sai ya riƙi ɗa wanda yake ba wadatacce ba ɗan adam irinmu bukatar yaya saboda in ka saboda in ka tsufa sai su taimaka maka saboda in ka rasu sai a samu eh gashi ana tuna ka su maka addu'a mu ne muke da wani. to amma Allah da baya mutuwa Allah da baya tsufa ya zai bukaci ɗa da haka shi yasa kiristoci suka ce annabi isa dan Allah qalu takhadallahu waladan sun ce Allah tabaraka wa ta'ala ya riƙida Allah madaukaki ya ce a'a shi kan ba haka bane ba sarki ya tabbata a gare shi haka wata aya qalu takhadar rahmanu waladan laqad jitu shay'an idda bismillah وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت مثله شيئا إدا نعم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نعم الله تبارك وتعالى يتمنى وقالوا اتخذ Rahmanu, ولدا sun ce Allah ar rahmanu ya riki rikida sun ce Allah ya riki rikida laqad ji'tum shay'an inji Allah abinda kuka zo da shi na cewa Allah ya riki rikida na abun yana da girma wannan abu ya munana bai kamata ba a ce kun sifanta Allah ko kun danganta Allah wannan maganan da kuka yi ba garamin magana ba ne wannan magana ta kadu samawati ya na minhu saura kiris wato sammai su tsage minhu daga wannan maganan da aka yi cewa Allah yana da ɗa sammai suna izini saura kaɗan su tsage watan shakul ardu haka ƙasa ma saura kiris ta tsage wata khairul jibalu hadda sannan duwatsu su kuma su faffashe su ne ginin su faɗo saura kaɗan dutsen bangon nan ya faɗo eh ba a cewa Allah yana da ɗan son haɗo ba ana faɗa ba watakila ma a kusa da dutse watakila ma a kusa da dutse sai a samu masu faɗa ba watakila to ba ni nace ba Allah ne yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda saura kaɗan kawai ba don mun yi sa'a mun tashi wato a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don addu'an annabi ba da tuni babu mu wai me yasa waɗannan halittu suke nema su tsage su fashe su mirgiro kan mutane an da'u rahmani waladan an yi da'awar cewa Allah yana da ɗa an ce Allah yana da ɗa Allah ya ce ɗan adam ya zagi to ya ɗan adam zai zagi Allah sai ya ce a to na halicce shi na ciyar da shi na rayar da shi sannan ya ce mini ina da ɗa ya zage ni saboda haka annabi isa ba ɗan Allah ba ne ba an gane uzairu ba ɗan Allah ba don haka suka ce menene suka ce waqalatil yahudu usayrun ibn allah wa qalatin nasara al-masih ibn allah dhalika qawluhum bi وقالت اليهود yahudawa suka ce uzairu ibnullah uzair dan Allah ne haka yahudawa suka ce wa qalatin nasara kristoci ma suka ce annabi isa dan Allah ne ko an nasara nan ba kristoci bane ha akwai dauke su a fassara Kuyi magana mana sai mu je mu nemi yadda za a ko kuna so ba za a yi ba nasara kirista shi kuma yace annabi isa dan allah wa qalatin nasara isa ibnullah ma almasihu suka ce almasihu ibnullah masihu almasihu dan allah ne shine annabi isa alaihi salam sai allah ya ce me kai Allah ya ce wannan maganganu su ne da bakunansu kawai ƙarya ne su suka faɗa kuma irin wannan magana ya yi kamanceceniya da maganganun kafiran farko irin wannan magana haka na farko ma suka ce su da aka shi yasa sammai da ƙasai suke nema su faɗo saboda an ce Allah yana da ɗa annabi isa alaihi salam ba inda ya ce shi ɗan Allah ne ba inda ya faɗi haka ko da da su ma suka ce a cikin yaya sura ba kai yaya ba fa yawwa <laughs> abin nan sura uku aya goma sha shida john 3:16 suka ce gama da allah ya kaunaci duniya sai ya ba ma duniya ɗansa shine annabi isa for god loved the world and he gave his only begotten son sai ya ba ma ɗan ya ba ma duniya ɗansa saboda duk wanda ya ba da gaskiya ga wannan ɗan ya yi imani da shi to wannan zai samu mulkin sama Mana zai samu aljanna ko ina uku abinda su suka faɗa kenan malamai masu bincike suka wannan maganan kuma akwai kure ko kuskure a ciki dan wannan kalma na bigotin din nan madabba ake sifanta ma suka ce bigotin din nan is an act of animal ake faɗin haka sai revised standard version su sai suka cire wannan kalmar bigotin babu shi in ka duba babu shi eh sun cire word bigotin din nan saboda manya-manyan malaman su sun zauna sun ce wannan kalmar babu a cire bai kamata ba tunda ana iya gyara ba. to kuma suka ce his only only a turanci ba shi kadai ba babu wani to amma menene suka ce suka ce ifremu shi ma dan Allah ne na fari ezekiel dan Allah ne na fari a ah, annabi Suleiman shi ma suka ce dan Allah ne ga yayan Allah da yawa kuma dusi a ce first born of God first born of God kamar guda uku guda uku to yanzu wanne ne daidai can kun ce only nan kuma an ce wannan shine born, an sake cewa wani shine born an sake to wane ne thirdborn a'a to wannan maganan gaba ɗaya su da kansu ma suka rusa kansu a su. suka rusa kansu don haka ku bar cewa annabi isa ɗan allah ne annabi isa bawan allah ne manzon allah ne haka ya faɗa kuma haka ya karantar da mu da haka muke kiransu su musulunta kawai shine mafita wannan kalma su bar faɗinsa mummunan kalma ne allah bai yarda da wannan kalmar ba da haka shi yasa allah maɗaukaki ya ce mana wato wa ma yan bagili rahmani an yattakhiza waladan bai dace ba ma Allah a ce ya riki da to da bai shi da bai da mace ya za ku ce masa kuma ya riki da ta ba daidai bane ba saboda haka Allah ya ce bai dace ba ma yan bagili rahmani an yattakiza walada ba nan ba ma ba ku sani in kullu man fis samawati wal ardi dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa illa atir rahmani abda za su zo ma Allah suna bawa har annabi Isa annabi isa da kansa zai zo ma Allah yana bawa kuma haka ya gaya wa mary magdalene lokacin da ta faɗi za ta bauta masa menene annabi isa ya gaya mata karki saboda ni bawa ne kamar ke ko ba haka muke ta karantawa ba kullum anan I fell down to his feet to worship him. He said, Thou it not, I am thy fellow servant. Ni bawa ne kaman ke, da haka karki faɗi a gabana ki bauta ne. Kenan shi ma ya yarda da shi bawan Allah ne. babu inda kai tsaye daga bakinsa ya ce ni dan Allah ne ko yaya ko da lokacin da ya yi rukiya ya fidda aljanu a jikin wani to sai wasu suka suna jin daɗi suna tafawa hmm. sai suna cewa ɗan Allah ɗan Allah ɗan Allah sai ya ce a faɗin ku ba ku karanta ku gani ko a irin wannan hoto eh, lokacin sallar su ko disamba akan sa wanda ake fassarawa da hausa wanda duk yake bin program sai amma ba mu ce ka je ka zauna ka bi ba kar a kawo maka matsala to a lokacin da suke wannan sai a amsa sai ka ji ya ce e a faɗin ku ba kenan shi shi Allah shi shi dan Allah ba inda annabi Isa ya faɗi wannan an gane shine malamai suke cewa wato inda shi ma zai zama dan Allah kawai yadda suke da'awa to da wannan mai Magdalene ma ya kamata a ce mata ‘yar Allah, saboda ya ce mata har yanzu ban tafi gujin bana ba haka ke ma ubanki, ban koma wurin ba. Kenan, I'm yet ascend to my father and your father. To ya ce to, tun da haka ne da ita ma sai a daughter of waye, daughter of God. To amma babu aƙidar, ba ka ji. Don haka ku sani, kowa zai je ma Allah yana bawa hadda wanda ya ce in wani salati baka shiga aljanna baka ci kwalansa shi ma yana kokari duka zai sha in yi wasa har wani arshi da haka kowa zai je wa Allah yana bawa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan za mu je wa Allah ɗaya ɗaya yadda muka zo haka kowa zai koma an haiko ka kai kadai kana dan tafiya an jima ko gobe a ce ka gangara a yi kuka a binne ka wanda ya je binne ka shi ma bayan shi ma ya tafi haka dai Allah ka samu cika da imani don haka shi ne malam ya ce mana da suka ce Allah ya rikida sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana Allah ya wadata da wannan lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abun ke cikin sammai na Allah ne da abun ke cikin ƙasa da aka dan me zai rigida in kun min sultanin bi haza? Allah yana tambayan su yanzu a wurin ku kuna da wani dalili na faɗin haka akwai hujja akwai ingantacciyar hujja daga gare ku ai babu kai sai Allah ya ce ai ma la ta'lamuna kuna fadi wa Allah abunda ba ku da ilimin sa abunda ba ku san shi ba haka Allah ya faɗa ai kuma a farkon suratul kaf ko malahum bihi min ilmin wala li abaihi ba su da ilimi a gare shi haka ma iyayensu ba su da ka suke faɗin abin da suka ga dama shi yasa Allah ya ce ataquluna ala allahi ma la ta'lamuna kawai kuna faɗin abin da ba ku sani ba Allah mun karanta ko qul innal lazina قل إن الذين يفترون على الله الكذب يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi ga gaya musu waɗanda suke kirkiran ƙarya su dama Allah waɗanda suke yi wa Allah ƙarya la yuflihuna ba za su rabauta ba ba za su me ba ba za su rabauta ba mata'un fid duniya wato wani jin daɗi ne kaɗan a duniya summa ilaina marji'uhum dan jin daɗi da za su yi a duniya kaɗan ne summa ilaina marji'uhum sannan zuwa gare mu makomansu thumma nuziquhum sai mu ɗanɗana musu al'azaba shadid ma'ana azaba mai tsanani in ji Allah za mu ɗanɗana musu bima kanu yakfuruna da abun da suka kasance suke kafircewa Allah ashe kenan Allah zai azabtar da su ne dan me saboda su saba ma Allah ba bisa zalunci ba ina fata an gane muna da sauran mintoci nawa ko za mu dakata anan sha biyar to ya kamata mu tsaya anan na ga kamar janareto shi ma da matsala ko sannan inda wani abin nan kaset gaba kaset na daban za mu shiga gobe yanzu wannan duk mun gama wannan to yanzu kuma labarin annabi nuhu yadda ita kayawa daga nan za mu ɗauka wannan kuma illa ma sha Allah sai mun danganta da suratul yunus abin nan yusuf in Allah bai kashe mu ba da muka faɗa daidai Allah ka ba mu da muka yi kuskure bisa tutukan harshe ko karancin ilimi Allah madaukaki ya gafata mana gaba ɗaya mu na safe karatun safe kuma ta ce a karanta karatun maza ko rake cewa assalamu alaikum me hukuncin namijin da ya yake cewa matarsa baki da albarka yace mijina yake ce mun haka duk lokacin da ransa ya baci wannan ba daidai ba ne hmm? ce mata ba ta da albarka wannan kalman ba shi da daɗi ba kyau sannan dole zai taba mata zai taba zaman bayan da za a yi zaman ku kuma yi kyau a haka ana huta wannan kalma so duran da yadda ran mutum ya ɓaci to kai kokari ka kame bakinka ka san kalmomi da za ka faɗa inda ba ta da albarka za ka auro ta eh? sai yanzu ka san ba ta da albarka me yasa tun kamun ka aure ta baka gane ba ta da albarka ba ha eh? me ke faruwa ne to su kuma janareto mana don haka ba daidai ba ne wanda duk yake faɗin haka ya bari wanda duk yake faɗin haka ya bari Allah ya samu dace cewa wannan ba wani tambaya ba ne ba sosai ma a ciki ko wai menene faɗin tambaya na kamar haka muhammadu rasulullah da muhammadar rasulullah kai ladani ne <laughs> eh watakila ladani watakila ladani muhammadu rasulullah daidai ne in ka faɗi haka daidai ne to amma a wajen muhammadan rasulullah ya kamata da a ce watakila ka kawo harafin da zai sa ya samu fata a gaba ina fata an gane kuma ka gane ba sai ka samu malamai ya kara maka bayani dangane da wannan yawwa ladanai a kiran sallah wanne ne daidai to ladanai no ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ashhadu anna muhammadur rasulullah <laughs> eh ashhadu anna muhammadar rasulullah an kana ladan ma <laughs> ashhadu anna muhammadar rasulullah ko shine daidai saboda anna wallahu a'lam wannan kuma yana cewa ga tambaya ta kamar haka yana cewa kwanakin baya ka yi magana akan idon lokacin mutum ya yi allah ba zai jinkirta masa ba eh haka allah ya ce eh walan yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajalha haka Allah ya ce ba ni ba to yanzu wai mu da muke addu'a Allah ya ja kwana eh, da imani yaya sai ka ci gaba da addu'an ka ba wanda ya hana ka ko sannan akwai abin da annabi ya karantar ai wanda duk ya kiyaye Allah zai kara masa mai nisan kwana shine mai sadar da zumunci sai aka ce to ni san kaman yaya ga Allah ya ce akhira Allah nafsan iza ja ajaluha sai malamai suka ce a ah, to wane ne ya ce akhira Allah nafsan in ba Allah ba sannan kuma a wurin wane ne littafin yake ba a wurin shi ba sannan Allah ma yasha wa yuhyi Allah yana yamhullahu yamhullahu ma sha Allah yana share abun da yake so ya bar abun da yake so ya tabbatar da abun da yake so sannan wa inda umul kitab ainihin umul kitab din lawil mahfuz din a wurin shi ne da aka in ya ga dama sai ce ya kara maka shekaru biyu sai ya share wai sai ya tambaya kana da wani wanda zaka tayar ka ma sani an kara ne <laughs> ba za ma ka sani ba da haka ba laifi ba ne mu roƙi haka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake hana mutum ya roƙi Allah ya ɗauki ran shi don wata musiba ko wani tsanani da mutum ya shiga a yace haramun ne kar mutum ya haka don musiba ko tsanani ka ce Allah ya sa ka mutu ka huta ya ce a'a kar ka faɗi haka abin da ya kamata ka ce sai ka ce in mutuwan alkhairi ne a gare ka Allah ya ɗauki ranka in kuma ƙara shekaru da za ka yi a duniya shine alkhairi a gare ka alkhairi a gare ka shine za ka ƙara bauta za ka ƙara aiki mai kyau zanin ka ya cika ka samu lada to yace sai mutum ya yi wannan addu'a an gane da aka ba laifi ba ne ka ce Allah ya ja Allah ya ja kwanakin mu ba laifi ba in ya ga dama ya ƙara in ya ga dama kuma ba zai ƙara ba dadin abin ma in ya ƙara ba ka sani ba ban sani ba ko yaya Allah ya samu dace sai wannan tambaya wanda ya tambaya ɗaya zuwa uku a fefa ɗaya shi sai ya haƙuri sai gobe za mu amsa wannan tambayar na fata an gani, akwai wanda ya rubuta a falle takarda tambaya ɗaya biyu har zuwa uku wanda ya tambaya dangane da in ya karbi ya karbi kuri a mtn datan ya auri kirista sun rabu sun yi wane ne ta sake koma eh, abin nan kafirci bayan ta musulunta to na san da ya gane da na taɓa tambaya to sai gobe za a amsa wannan tambaya sannan ni ban san me yake faruwa ba ma a sojin nan kuna da matsalan irin a'a dan musulmi ya koma kafiri a'a ya mace ta koma kirista ko babu akwai matsalan nan ana a'a wani ya auri wanda ba kaza ba ta yi kaza me yasa yanzu yau wata take tambaya wai tana soyayya sosai da wani saurayinta aka ta yi min tambaya wallahi malam ni tana soyayya da wani saurayina kuma sosai amma daga baya sai na gane kirista wai tambayan da take mini abun bacin ran wai shi in ci gaba ko in tsaya ko ta ce da tafiya yaran ku ne ba suke haka ba ku koyi shi wancan duk kokarin sai ka fitar da ita ado jodi sai bingel bingilma bingel warka a wayar da mu'aisha Allah sai mai biya mu'aisha wa ubiya min a abigelon ko magdalin ko beatrice ko ba haka ne? to yanzu iyaye ku kula da wannan wannan dai kun san ƙarya ne ta ce a yi zaman nan har wai sai da ya ɗauki lokaci sannan ta gane ba musulmi ba ne. sannan a cikin zaman nan waye san me suke yi o ya ma ko na ta mu? Wai fere ka ya dikkiraaɓe ma a wannan zaman ba yanda ba za su yi ba ɗayan biyu ne idan ya yi ƙoƙari ya kiristantar da ita in taƙi to abu na gaba zai danna mata ciki ne sai ku je ku ta rigima ko ba haka ba ne ku je ku ta rigima ya ce ba wanda ya sai cire masa cikinsu to dama ba dokan Allah ake yi ba ba shiga matsala ba so iyaye ku ji tsoron Allah ku bincika ‘ya'yanku su wane ne abokanansu ba wai ku sake su je makaranta suna aikata abin da suke so ba Allah maɗaukaki ya shiryar da mu wataƙila garin bayani akan haka sai gobe Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure bisa dukkan harshe ko karancin ilimi muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mana Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bi Allah ka gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya Allah ka shiryar mana 'ya'yanmu. mu Allah ka shirya mana iyalan Allah ka ƙara mana zama lafiya a kasar mu Najeriya Allah ka kara mana zama lafiya a jihar mu Adamawa ya Allah muna roƙonka abinda duk muke tsoron sa Allah ka mana magani sa abinda duk yafi karfin mu Allah ka taimaka mana ya Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin sana'o'in mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka waɗannan fitintinu ta bangaren jihohi wato musamman arewa da ma duk sauran wasu jihohi Allah ka kawo mana saukin wannan al'amari Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka gafarta musu Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka gafarta musu Allah ka karɓa mana kyawawan ayyukan Allah ka sa mu dace da lailatul qadar Allah ka sa mu dace da kyawawan ayyukan Allah ka sa Allah ka karɓa mana ayyukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين